Washington, D.C. jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna tare da ni Zahra Aminu Fati. ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau sha shida ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan matsalar ɗaukar juna biyu ga yara matasa a birnin Agadez na jamhuriyar Nijar. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya birnin agadas na jamhuriyar Nijar inda wakilin sashen Hausa Hamid Muhammad ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. babban al'amarin da ke tada hankalin al'umma a agadas musamman na yau shine yadda yara 'yan mata waɗanda ke yin ciki ba tare da aure ba ke haihuwa kuma suke kashe jariran da suka haifa da ma yawan zub da cikin da ke yin sanadiyar mutuwar 'yan matan yawaitar zub da ciki da ma kashe jarirai wani al'amari ne da ke ƙara yawaita a agadas inda ake samun mutuwar jarirai wanda 'yan matan ke kashewa akalla biyu zuwa uku a kowane sati madam azzara shugaban kungiyar mata a Gadas ta bayyana girman matsalar kullum ana gai shi mutum in ba ya san jini ba ya zuwa mahauta to mafi aksari yaran da ke yin wanga al'amari ni dai na san macen da ta sha guga duniya ta ga jiya ta ga shekaran jiya kuma ta ga yau ba ta yarda ta yi ciki ta yi wata tara da kwana tara ta zo ta kai shi har ta yi guri na ta da shi ma in ba tilas ba wannan al'amari yara ne aikin yara ne wanda ba su san ciwon kansu ba ta da medians mace ce ta aihu ta hana a yanke cibiyar yaro ta sa shi ga roba ta rihi shar da safe kan da safe ya mutu na biyu mace daga ina ta ɗauko shi daga ina ta samo shi bata ji kira ba sai gwalalan wa Allah ta zo ta jefa mata shi da namiji ne da komi da komi shi ta zo ta jefa shi cikin gwalala ta kawo ta jefa shi raman gwalalo lokacin da ta kashe ta jefa shi ba a san shi ba amma wa'ansu sun ce sun ganta kenan su yau yanzu duka wa'ansu al'amarra a bi su sau da kafa a ganin yadda za a yi a samu a ciwo kan matsalar ga saboda ana yi amma abin bai taba yin yawa ba kamar bana na uku yarinya ce ita ma an ganta nan gabacin ga ta kai shi mumuntar data mutane sun ganta yarinya tun tana motsi da sauranta aka so a fiddo ta inda take halbe-halbe na san na fatare ba ta yi nisa cikin ƙasa ba har ta samu kafarta ta yi washe. yau ko ciki kai ka je aka zubda shi ba a gane shi ba ya asara ce su waɗanga yara ya kamata in wani waye kai neman a musu saboda cikin nan da kake kai baka tabbatar da zaka sake wani ba zaka sake samun shi shin mutunan gada na je na kai nan makure shi shin ni na kashe shi shin wani bin sani ba ni uwar shi bin sani ba firizidankin kasa ne bin sani ba ne firamin minister ne shin bin sani ba wani ambasadar ne kuma shin ni ban sani ba wani gubernar ne shin iyakacin asara ita uwa wadda ta je ta kashe wadda ta ma jama'a ta san iyakacinta haki goma da goma ya tara ta ɗauki na kanta ta ɗauki nashi kuma ta ɗauki na jama'a dan ba ta san abin da zai zama ba kenan wannan ai babba asara ce babba asara ce inda bai yalwanta ba yanzu ai ba shekara ba ce zuwa shekara suka aikata shi sati ne ke tsakaninsu tsakaninsu duka aka zo aka yi rai uku take yanke wuri guda kuma ba a san sauran ba al'amari dai wanga ta hede yake to mu ubangijin Allah ka mana karshen shi shin wai lokacin da ka ɗauko shi wani ya sani yo yanzu sai a ga ma masu zubda shi uwaye adinawa suke ai kyautar mutum sai Allah ina dalilin zubdawa shin wai da kake zubda shi da me kai ka ɗauko shi mutane masu yadda diya duk wanda ba ya so je buga kofar wata tambara ya yadda shi mu da mun shi kukan shi mun taimaka mu abin mu da su je su kashe to wannan da Allah yake ba sana yadda dan Allah su zanka ba musu da yawa daga cikin 'yan matan da ke aikata wannan tabi'a sun aza laifin ga iyaye. Oye dai kuma na wata Allah shirye saboda rashin aikin yi ne yake kawo duk wannan abubuwa yara suke lalacewa murje daba a shaku aya duka rashin aikin yi ne mutum yana da aikin yi ba shi bai wannan yawa iskant matasa mi ya kamata a musu wanda ba su da aikin yi da maza da matan ma duka duka Allah ruwa mana asiri. Shekara ta goma sha shida. Eh wanda ya min ciki ya ɗauka shi ma hana ni yanzu na bar shan shisha da ina sha ba ma saboda cikin bai ce bai kamata ba baban shi ya gane ni ina shan shisha gobe in ya arme a ce da mai iska ce arma. Allah sarkin da ba kamata ya Allah a gaza kuwa. Duniya birnin wawawa yan ta yaudare ka, ta ne za ta ba ka mototo, ta ce ne za ta ba ka mata, da ka iso sai ta ba ka ba ke duniya baki gane da ba. Zub da ciki ko haihuwa a kashe wani sabon al'amari ne a Agadas, inda bayan 'yan matan su yi ciki su yi renansa har haihuwa sai daga baya su raba jaririn da ransa ko su yadda shi. to cd ma'aikatar da ke kula da kare kananan yara da kuma mata ta ce dalilai da dama ne ke sanya 'yan matan kashe jarirai ko zub da ciki in ji madan imeran na na barira mai kula da kare mata a gadas sabon al'amari ne ya shigo agadas kenan muna fata wannan allah ya mu ɗauki wannan al'amarin ya zama ya faru ya ƙare a daina yin shi saboda shi jariri da ake kashewa jariri bai da wani laihin komi bai miki laihin komi ba kenan yadda allah ya kaddara kika samu ɗa baiwal Allah ki rike abinki Allah shi ya san abin da ya sa ya baki dan nan an aka diba bangare da yawa mutane da yawa suna kawo gudunmuwarsu cikin wannan responsibility akwai wasu uwaye da za su fusata har su kori yarinya daga cikin gida saboda Allah ya kaddara mata samun aihuwa ba cikin ɗakin arme ba kenan in irin waɗannan abubuwan suna abuskuwa uwaye suna fusata suna korar yara kenan ita yarinya sai ta ga ne ya dace in yi ai saboda wannan da ake cikin ciki na ne aka kore ni uwaye na suka kore ni to bari in yi kokari in rabu da shi in kashe shi saboda in komo in rayu cikin fami keta to kenan wannan kuma sai fa in solution kuma akwai wasu mazan ne wanda suka yi musu cikin sai su ce a su ba su suka yi cikin ba ba su ba ne. A ta kai ruwa ana kawowa har yarinya wannan mata ce to ni matsalar gari na shiga in na rabu da ɗan ga ai matsalar ta kare wasu yaran ba su mallaki hankalinsu ba kuma in ka shiga wata situation sai ka yi mugun abin kake koma inda na sani kenan kuma akwai society da take jujen ka ai kawa ne gashi gashi ana duwatan ka da hannu ana maganganu wanda ba su da daɗi shi dai musulmi in kadara ka same shi a taimaka mishi ya fita daga cikin wannan halin da yake ciki a bashi magana mai kyau a gwada mishi abin da ya yi bai yi ba kyau ko ku bai dace ba E wannan Allah ya kadara haka ne amma ka a saki kenan a gwada ma mutane hanyoyi da zai bi ya kare kanshi a gwada mishi a musulunci wannan abin da kai gashi gashi gashi ka gani kenan mutum gobe ba ya sake ba kenan zai rungu wannan kaddara ya rike wannan yaro ko yarinya har Allah ya amshi abin shi ko har ya samu ya tada ta abin da zan ce dai game wannan kamar ta ya kuke ganin za a kawo karshen wannan matsalar karshen wannan matsala ni a gani na waye kai ne malamanmu lalle suna yi amma su ƙara yi su fito su fatakar da jama'a su gaya ma jama'a illolin duka wannan aika-aikan da mata suke yi wannan abubuwan da yaranmu suke yi bai dace ba malamin mu kas su gaji da faɗi kas su gaji da koyarwa likitoci ma su huto su wayewa kai su gaya ma yara su gaya ma manya menene illa wannan kashe-kashen saboda wata tana tantayewa tun dan iya cikin ciki ta kashe shi kenan wurin neman ta kashe dan tana iya ta kashe kanta ranta kenan uwayenta sun yi asara ita ma ta yi asarar ranta ko ta yi asarar wanda abin da yake cikin cikinta kenan duk wanda yake iya ka gudun shi saboda a taimaka ma mu a taimaka ma mu a gani yadda za a yi wayewar kai a gaya ma mutane saboda kowa ya gane ya ɗauki conscience wannan abin a ga ya kare kwata-kwata ba ma a wasa ba a ga ya kare. Ko akwai wasu dokoki na ƙasa da ke iya bugun wanda aka kama dumu-dumu da wannan aika-aika. Abdurrahman Dukko malamin shari'a a kotun Agades. Kisa na yaro karami jinjiri. Shi kisan nan wani wanda ba shi da alaka wanda ba dan uwan yaron ne ba. Da in ya kashe shi shi wannan wajen hukunci shi daban ne da kamar uwar yaro ce wadda ta haihuwa ta kashe. in an kashe yaro kama kisa na yaro karami shi ne ake ce ma infanticide wala don shi kuma mina na kisa kama yanzu ka bai ma mutum ka kashe mutum da gangan ka sani sarai kama ka yi niyya ka kashe don shi ne wannan eh, haraka na kisa kenan bambanci wancan da kisa sample wannan kama shi kisa ne na saman yaro karami kenan yaron na karami uwar shi tana iya kashe shi ko kuma wani can wanda ba shi da alaka da shi wajen hakunci don doka ta ba da haske doka ta ce in dai hal ka kashe yaro karami to hakuncin kisa ne sama wannan shi ne aka ba da eh, eh, bayani na fari sai kuma can gaba yanzu ta ce amma in yanzu uwa uwar yaro tana cikin ko ita ta kashe ko kuma da gamin bakinta ta an gamu ko kuma kama ta kama ko ta ba da umarni a ta yi kashe wannan ɗan nata to in aka zo wajen hukunci ana bambantawa ita saboda ita ce uwar yaro kama yaro ta ta ahe shi ta rike shi cikin cikinta doka ta mata alhurma maimakon hukuncin kisa sai a mata hukunci na shekara goma zuwa shekara ashirin amma kuma wannan duk wanda suka kama mata ko wanda ta ba ma uzini suka tai suka kisan nan to a lokacin nan su su ne za a hakumta bisa kan hakunci na kisa kenan wannan shine yawanci eh, kuke ganin yanzu in hal da ya da uwar yaro da wasu sun gamu an je an kashe wani ɗan nata kama ku kama akwai na za su kama ko ginawa ne rami in an kashe a sa sai ku ga uwa ita har ta huto su wancan eh, eh, suna can saboda su doka za ta buga da kyau yau ɗauki wannan to duniya gobe sai ta jefar. Duniya kamar shigar rawa ce, wannan ita ka tasa, shi baya wancan da daga da baya to in tashi watan watan ta gama da ni ɗauko kusan kun ga babu ganin yadda ake samun yawaitar masu aikata wannan aika-aika ya sa addinin musulunci suka dukufa wajen wayar da ka al'umma game da illolin da ke tattare da hakan da ma irin hukuncin da addinin musulunci ya tanadar ma masu aikata wannan laifin Sheikh Abbas Yahiya shehin malami a Agades. Dangance da wannan mummunan al'amari na kashe 'yan yara shararre irin wanda ake haifuwa mu a wajen mu <clears throat> ta hanya wadda yake ba ta aure ba to sai mu ce wannan mummuna abu ne kuma addinin musulunci bai yarda a kashe rai ba ko ta kowace hanya shigo cikin duniya tunda dai rai ne mai mahimmanci kuma mai daraja a wajen ubangiji allah subhanahu wata'ala da kuma abin da ke kawo su zuwa aikata irin wannan aika shine kutsawa da suke yi zuwa ga saba ma allah subhanahu wata'ala don wasu ciki ne suke yi ba tare da suna zaton za su yi shi ba sai zo musu ta inda ba su tama da wasu sai su zubda cikin tun ba a haife shi ba wasu kuma su yi ta kokarin zubda shi ya ke zubduwa saboda allah ya rubuta mai sai ya zo da rai sai sun haife shi sai su kasa yin hakuri kuma sai su nemi halakar da shi ta wata hanya wadda zai allah bai yarda da ita ba to kaga dama wannan shi ne laifin zunubi in kai shi in baka shi tsoron allah tun da farin ka kiyaye dokar shi to dama wannan rashin shi tsoron allah zai kai ka zuwa aikata abubuwa waɗanda za ka yi da na sani a cikinsu haka sa kanka kuma cikin waɗansu matsaloli da tashin hankali na rayuwa saboda an kayi haka shi allah ba kyale ka ba za yi kuma malamai su da sun yi bayani bisa ga cewa yaro ba ma a haife shi ba ko da yana cikin ciki a zubar da shi ta hanyar shan wayansu magunguna ko aikata wayansu abubuwa yin haka na haram ne kuma addinin musulunci bai yarda da shi ba kuma wanda ya aikata haka nan <clears throat> hakika yana da zunubi babba ko da yaran da ya kai rana asabar ta mai daɗi na kwance gida na zan huta ta mai daɗi na tuna wata rana ran asabar ta mai daɗi na kwance gida na zan huta ta mai daɗi sai na ga hamsin na na na ɗauka sai na ji abba da ummina suna mini allabi shirya na samu karuwa an haifa min da mai daɗi. So na karkashin zuciya ne mai daɗi, da mai daɗi, da mai daɗi. So na karkashin zuciya ne mai Jama'a masu saurari har yanzu ne ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga wakiliyar mu a jihar Kaduna Binta Ibrahim a filin kwalamar mu da bakwa da ta gayyato mana. To barkanmu da zuwa cikin bangaren mu na kwalam da makwalashi wato kwalama. Muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da sweet twist wacce take gabatar mana da girke-girke irin na zamani hajiya yau mai muke da shi ne ga mai sauraro party jollof rice yau zamu ah, da fadukan shinkafa eh da fadukan shinkafa hmm. amma irin wanda ake zuwa biki shiga ana tarbibin nan kai ka zaka ci ba irin shi kake yi a gida ba eh kana ma da wannan gaskiya ne haji wannan to shi za to menene sir menene ake bukata in za a yi wannan girki eh, to gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani tana bukatan tattasai jar tattasai uwar gida na bukatan attarugu tana bukatan albasa tana bukatan man gyada tana bukatan kayan kanshi na jollof rice kamar su citta kanumfari masoro tafarnuwa sinadarin ɗanɗano uwar gida na buƙatan gishiri a farko uwar gida za ta haɗa kayan miyanta wato altarugu tattasai da albasa ta wanke su ta niƙe su kaɗan kaɗan ne da dai bai fi na mutane biyu zuwa uku ba idan uwar gida tana da tattasanta za ta iya ɗaukan kamar ƙwallo biyu karyau dai gaza biyu zuwa uku sai ta ɗan ɗebi tarugu idan mai cin tarugu ne kuma za ta iya sa guda shida bakwai zuwa takwas sai ta ɗauki ƙwallon albasan ta guda ɗaya ta wanke su ta haɗa ta niƙe shi a blender don already uwar gida tana da tumatirin gwangwaninta uwar gida idan ta gama wannan tana buƙatan nama ko busasshen kifi take bukata ko kuma kaza duk wanda Allah ya hore wa uwar gida ba sai ta tada hankalinta ba idan nama gare ka za ta iya yin fati jollof idan kifi gare ka za ta iya yi haka kuma idan kaza gare ta to uwar gida za ta nemi tukunyanta ta dora yau uwar gida na bukatan shinkafa shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi to idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke sai ta dora akan wuta uwar gida ta fara da saka dan manta kaɗan saboda tana so ta dan saka tafarnuwa da da citta da kakka sai ta dan sa saboda ta dan kori karnin shi idan ya fara kamshi sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa shima idan ya fara dan so ruwa ya fara eh. taushi sai uwar gida ta ɗauko tumatirin gwangwaninta sai ta zuba kai tsaye ba tare ta samu shi ruwa ba ba tare da ta samu ruwa ba sai ta juye shi tas ta hautsina ta hautsina shi duk ya haɗi idan ya haɗe ya fara soyuwa sai uwar gida ta ɗauko shi niƙaƙƙen tattasanta da albasa da a tarugunta sai ta zuba don uwar gida ta zuba ta jujjuya ta jujjuya ta jujjuya ya fara soyuwa sai ta kawo kayan ƙanshinta da muka lissafa sai uwar gida ta zuba don uwar gida ta zuba su sai ta ɗauko to dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi idan da nama ne kun ga uwar gida eh, ta riga ta tafasa namanta akwai ruwan nama sai uwar gida ta ɗauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin haɗin mm, dafa duka mm-hmm. idan ta zuba idan ruwan naman ba zai ishe ta ba sai uwar gida ta ƙara ruwan sanwa ta tsayar da shi daidai yadda zai ishe ta sai uwar gida ta hau tsana ta duk da ta saka mishi gishiri ta sa sinadarin ɗanɗano ta kawo kayan ƙanshin nan ta ɗan ƙara ta jujjuya idan ta jujjuya uwar gida za ta iya ƙara masa ɗan kori da kuma ɗan sinadari dai akwai saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari mai ɗanɗano akwai mai akwai ja akwai ja mai ƙara fito da e kalan ja mm. to wa'annan kalan jan shine uwar gida za ta nema a kasuwa ta ɗan zazzaga yauwa idan uwar gida ta saka ta saka sinadarin daɗin ta duka sai ta rufe tukunya sai ta rufe idan ta rufe ruwa ya tafasa nan kuma uwar gida ta wanke shinkafanta akwai wani shawara da nake ba mutane saboda son mu rage wa kanmu sitaci a jiki so ina ba da shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafarta da tabbatar tana da tafashasshiyar ruwa sai ta ɗebo shi kamar kofi ɗaya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafin uwar gida tana iya ɗaukan mm, cokalin roba ko muciya ta dan mummotsa ta ta motsa shi ta ta motsa shi ta ta sa ruwan zafi ta sa ruwan wani za ta ga ruwan yayi fari san yana cire starch ke wani sanakan ga sukan zuba gishiri ne a cikin eh, ruwan shi ma wannan. idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi ta zidda wannan ruwan farin tana iya dawowa sai ta ɗebi gishiri sai ta barbada sai ta ƙara ɗiban ruwan zafin sai ta sake zuba ta sake tuke shi ta murje shi ta yi ta yi za ta ga ya fita tas to a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta ɗaure shinkafa za ki gan shi ya yi ɗaya ɗaya, ya yi wasar wasar. tun an rage shi sosai to sai uwar gida ta lokacin zuwa lokacin ila mm, ruwan ta ya tafasa eh, sanwan ruwan ya tafasa sai uwar gida ta ɗauki shinkafa sai ta zuba to irin wannan shi girkin ba a sa kayan lambu ne su peas eh ana sawa amma yawancin wannan an fi yin su kaman salad to a basu da ransu eh an yi shi salak amma wasu kuma suna iya watsa suna so suna so za su watsa mm. to amma wani lokaci sai ga kin watsa a ciki kuma gashi a waje to wani lokaci wani yana ganin kaman ta kashe kudin kuma ya yi eh, yawa an sa a nan a sa a mm. nan tunda duk ciki zai tafi lokaci ɗaya mm. bari wannan din mu bashi a matsayin salak shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba yau bakin ga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba to idan shinkafar ka ya tafaso ya tafaso har ya nuna kafin ka sorry idan ka zuba shinkafan dama za ka saka cokali ko kuma muciya ka motsa shi saboda ko ina da ko ina ya ji duka kayan miyan nan idan ka mummotsa shi sai ka kawo murfi sai ka rufe idan ka rufe shi sai ka bar shi ya dahu a lokacin da ya dahu kuma za ki zo ki gani ya yi wasar-wasar ya yi kala mai kyau sai ki dan buɗe shi daga tsakiya uwar gida sai ta nemo murhu take yi ko garwashi ne sai ta ɗebo garwashi a cikin wani ɗan kwanan silba sai uwar gida ta saka a ciki sai ta buɗe wannan tukunyan sai ta ɗora wannan bayan ta tuna tsakiyan girki eh ta ɗan buɗe kaɗan sai uwar gida ta ɗauko eh, kwano ba roba ba mm. sai ta dora sai ta dauki shi mai wuta mm. sai ta saka a ciki a nan sai uwar gida ta ɗebo ɗan man gyaɗa kaɗan sai ta ɗan tsiyaya sai ta yi maza ta rufe da fuel paper e, ko leda saboda kauri ya ɗan ba ma shinkafan ɗan kauri. Eh, zai dan bashi kaurin wannan na party jollof eh, da kin bude zaki kina dan kaurin nan kadan kina dan ci kina dan to shi ne shi bai bai kone ba kuma shi ga kaurin nan kina ji wato man nan da za a zuba ma gawayi mhm. ya taso mhm. ga shi an rufe shi ne zuba da wannan kauri kanshi kanshi da ake da ake bukata shi kenan shinkafar da ake cewa party jollof ta samu ta samu za mu yi fruit in yogurt ne fruit in yogurt kuma uwar gida tana bukatan dan ta mai dan faɗi da za ta yanyanka a ciki sai kuma uwar gida tana buƙatan kayan itace har wayo kayan itace da ya ƙunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokacin wanda yake a lokacin ake yayin su ake yayin su don ba wani akwai yanzu yau ba za ki gani da lemu yawa wani lokacin wani abun babu eh ko babu gwanda wani lokaci za ki ga ya kare shi kan ma shi yafi wahalan mm. samu eh muna da dan matsalan shi a arewa don haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai mm. kamar kin ga su gwanda mm. inibi abarba ayaba lemu mm. tufa mm. Um, ayaba eh, akwai pear eh, eh, wani mai kama da gwaiba wannan avocado din nan da ake cin shi a turanci a abin da shi shi wannan yana kama da gwaiba ne wanda in kika yi kutsala haka zaki ji shi ma shi yana da dan dan tsauta ta sama haka ta kasa kaman gwaiba ya dan mike dan haka shi to shi ga shi ma duk in yana a lokacin mm. sai uwar gida ta nema shi yasa ni ce mata duka kowanne za ka nema ka yanyanka shi kamar gidan suka duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala in ta fasa kwakwan sai ta yanyanka shi shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka fara ya zama fari ne zalla to idan uwar gida ta gama yankawa sai ta zuba a cikin roban nan da na ce miki uwar gida za ta nema mm. sai ta zuba idan ta zuba sai ta ɗauko shi ainihin yogurt kenan sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki sai ta tsiyaye yogurt a ciki yogurt din dai ya rufe shi ainihin kayan da aka hada a cikin eh, wannan itatuwa da ta yanka eh, kwano kwano kwano roban ta kuma acrylic wanda ke wato bol da kuke ci a turanci a turance yawwa ana ki akwai shi ma ko salad bowl din mm. to tunda ana iya duk shi ma salad din ne sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin yogurt dinki sai uwar gida ta juya yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sa shi a firiji ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin za a sha tunda dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta miƙa a sha kowa ta zuzzuba mishi a ɗan ƙananan har an gama kuma kin ga zai kayatar eh. ga yawar kana kallo amma ba kana kawai zaka sha shi ba ga kayan marmari kana kallo suna ta tsalle tsalle kuma an yanka shi iyayen da zai shiga baki babu wani matsala eh. sannan kuma za a taru baki da shi shi za a sha a kowane lokaci kila da rana ko da dare baya da wani lokaci ko kuma ga karin lafiya da gani za a samu abun amfani a jiki. <laughs> Jajiya mun gode. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe. a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.